وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم وزد وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وصار على منواله إلى الدين وبعد yan ما masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah cikin ikonsa gashi ya kawo mai rana ta 21 ga watan Ramadan shekara ta 1428 har an shigo goman karshe kamar jiya ne ake cewa a fara wato ainihin sa'ido game da wata Allahu akbar kwanci tashi yau gashi har muna 21 ga watan Ramadan a ah, muna fata Allah ya sa mun dace sanya mu cikin bayansa waɗanda suka rabauta da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan wata to bana cikin suratul hajj idan ba a manta ba za mu kuma tashi akan faɗin Allah ta'ala wa ma arsalna min qablika min nabiyyin wala rasulin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fa yansakhu Allahu ma alqa ash saboda haka za mu tashi malam karanta mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينفق الله ما يلقي الشيطان فينفق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم استمع ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي الله تعالى يتشي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم <coughs> وما يتشي آية دبيو أتشكين سورة الحج yace wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi ba mu aiko ba gabaninka ya manzan Allah ba mu aiko da wani ba min rasulin shin daga manzo ne wala nabiyin ko wani annabi ɗayan biyun nan babu wani daga cikin manzanni ma'ana babu wani manzo ko wani annabi da muka aiko gabaninka ya manzo illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi face wato ainihin face shaidan ya yi buri ya jefa ma shi wannan annabi wato wani abu fi umniyatihi wato cikin burinsa abinda shi shaidan ke buri akwai dalilin saukar wannan aya abin a tarihance bayan manzancin da Allah ya girmama annabi Muhammad da shi sallallahu alaihi wa alihi sallam ana nan ana ta fafutukar wayar da kan mutane a makka da sauran bangarori na duniya lokacin ma'ana akan su karbi gaskiya an gamu da walhalu da kuntatawa sosai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance mai tsananin kwaɗayin al'umma ne ta gane gaskiya ta karɓi gaskiyar domin ta tsira ta kuma guje ƙarya to akan wannan an sha wahala har a shekara ta hudu da matsi ya matsi sai manzon Allah ya tura wata jama'a cikin sahabbai ya ce su tafi ainihin wato habasha su yi hijira ya ce a can akwai wani sarki wanda ba a zaluntar mutane a wurinsa shi ne kuma jashi to an tafi wato ainihin bayan sun tafi kenan annabi yana buri Allah ya saukan masa da wani abu wanda yake zai ci gaba da karantar da al'ummarsa don su gane gaskiyar nan su waɗannan sahabbai a shekara ta hudu karamanta suna habasha wajen mutum kamar goma sha takwas to a daidai wannan lokacin ne sai Allah ya saukarwa annabi da suratul najm wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa har zuwa inda Allah ta'ala yake cewa afara'aytumul lata wal uzza wa manata ath-thalithal ukhra لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karanta ainihin wannan sura to da ya kai ta sai ya sujuda to sai shaidan ya jefa wa kafiran maka a su wai annabi ya ce da ya zo kan afara aitumun lata wal uzza ga lata din nan ka ga uzza din nan waɗanda waɗannan kuma sunaye ne na gumakan da ƙorashawa suka yi imani da su aka ce allata daga sunan Allah ne suka ɓata suka lalata suka yi ilhadi cikin sunan al'uzza daga al'aziz almanata daga almanna, to a ƙarshen suratun najmi akwai mai fasjudu lillahi wa abudu da manzo Allah karanta ta gaba ɗaya, sallallahu alaihi wasallam sai faɗi ya sujuda to sai shaidan ya jefa wa ainihin su kafiran maka a kunninsu wai annabi ya yaba mu waɗannan gumakan da ya zo inda ya ce a fara'aitu lata wal uzza na'am a lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra kaga lata da uzza ga gunkin manata na ukun su dinnan sai shaidan ya jefa wa kafiran maka suka ji annabi wai ya yaba musu wai ya ce tilkal gharani kul'ula wa inna shafa'atahunna la turtaja kaga waɗannan su hamshakan iyayen giji na tuntun tuntuni kuma su wallahi ana ƙaunarsa annabi wannan magana la ilaha illa Allah. to dai kai ƙarshe sai ya sujuda su ma suka ce ab tunda mutumin nan ya fara wannan da'awar tasa bai taɓa ambaton goma kama da yau sai yau tun da ya yi sujuda mu ma sai muka yi sai suka bi shi an ce mutum biyu ne ciki suka kin su da irin su annabar ibn al-harith to wannan labari sai ya yaɗu qurayshawa suka koma yake cewa fatafarraqat quraish masrurin bi dhalika wa qalu qad dhakara muhammadun alihatana bi hasan dhikr an gane ko da suka ce wai ya koma suna ta murna suna ta farin ciki cewa bai taba ambaton gumakanmu da wani abin kirki ba sai yau to sai wannan labari sai ya kai kunnen su waɗancan sahabbai Allah ya ƙara musu yadda da suka tafi Habasha sai suka ci ta magana ta kare Quraish gaba ɗaya sun musulunta domin da manzon Allah ya sujuda su ma sun yi sujuda sai suka ce khalas magana ta kare magana hijira ta tashi sai suka dawo gida suna dawa dab da maka sai suka ga ai ina azaba da kwazabar da suke sha da suka sa suka bar wato makka wannan azabar ta ma fita kowane lokaci muni da suka dawo wasu suka koma wasu suka ce ba za mu koma ba irin su usman bin Maz'un to wannan kissa cewa manzon Allah ya faɗi wannan magana sallallahu alaihi wasallam afara'aytum lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra wai tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna laturtaja wannan magana ce ta ƙarya malamai masana daka bayin Allah sun tabbatar da rubewar da lalacewar ingancin wannan magana a ce an danganta ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam har ibnu kathir ke cewa da yawa daga cikin masu tafsiri sukan koro wannan kissa kuma sai ka iske an yi shuru maimakon abibetar cewa ƙarya ne wannan ba zai yi annabi furta wannan magana ba shi yasa al-imamu shaukani cikin fathul qadir Allah ya masa rahama da ya ku ji abin da yake da ya koro kissar aka ce wato sai mala'ika jibril ya zo ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah me ka faɗa ne ka ji abin da ka faɗa kuwa ka fa ce fatilkal gharaniqul ula sai mun Allah ya bakin ciki kwarai da gaske hankalin sai tashi shine Allah sauka da ya ce a kwantar da hankalin ka ya manzo aiwa ma arsalna min daga akan haka Allah sauka da wannan ayar wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ai kwantar da hankalin ka, babu wani manzo ko wani annabin da muka aiko face shi dan dama yana kitiniya na ya jefa da nashi rabo din a harshen wannan annabin dan ya dagula ingancin labarin da ake gaya mutane ma'ana sai Allah saukar da aya ya kwantar da hankalinsa to wannan kisar cewa annabi ya faɗi wannan magana malamai sun yi rudugu cewa ƙarya ne bai inganta ba shi dai shaɗan ya jefa kafar maka a kunninsa iya jinsu sai al shaukani ke cewa walam yasihha shay'un min hadha na sun ɗauko muku maganar shaukani ne daki daki cikin fathul qadir yace babu wani abu da ya inganta na wannan kissar wala sabata bi wajhin min alwujuh wannan kissa cewa wai manzon Allah ya faɗi wannan magana wai lata da uzza da manat Sune hamshakan iyayen giji na talatala kuma ya kamata a kaunar su. wannan magana bata tabbata ba da wata fuska daga cikin fuskokin da ake bi a karɓo labari ingantacce a shokani ci gaba da cewa ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله yace bayan ta fuskar ma wannan magana ƙarya ne manzo Allah bai faɗe ta ba to dakkan masana qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sake ma rusa ingancin wannan magana da nassin qur'ani bayan ta fuskar hadisi bai inganta ba to kuma qur'anan masana sai da suka dauko ayoyin qur'ani suka ce ah yau Allah ya faɗi kaza ya faɗi kaza a ce wanda Allah ya faɗi cewa game da shi ya faɗi wannan magana abadan bayan kariyar da dama Allah ta'ala ke basu shedan ne dai shedancin sa ya jefa masu masu ji kasan zaka zo kana magana da mutum idan shedan zai yi tsiya sai ya ɗauki wani lafazin da kai baka faɗa bai jefa a sa. can sai ka yace ba ka zage ni je ba kai kuma sai ka ce shi aka yaka ka rantse ce wallahi ka zage ni to dan ya aikin sa inna shaytana yanzahu bainakum saboda haka sai suka ce kalli ma irin waɗannan ayoyin Allah ta'ala yana cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi la khadna minhu bil yamin yau inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙagi ya ƙirƙiri wata magana ya rafa ya dangana gare mu da mun kama shi da hannun dama ma'ana dai da masa azaba walau inda kuma na ai sharadi ne ai kamar abin nan ne da ake cewa bari mu dake ainihin juji don a ji karar gwazar ma mutum da tsakuwa madalla ma'ana inda annabi zai danganta wata magana gare mu da ba faɗa ba da masa kaza wa hashahu masumi ne Allah ya kare wato harshensa da zuciyarsa da idanunsa an gane ko sai suka ce to wannan aya ta qur'ani ma ai ta isa ta rusa cewa wai ya faɗi wancan magana ɗin in ka koma ta hanyar qur'ani kansa sannan kuma suka sake cewa gashi kuma ai Allah ya faɗa kuma a cikin ita kanta suratul najm din aya ta uku Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha man alladhi allamahu allamahu shadidul quwa eh cewa ai manzon Allah baya magana kan son zuciya waɗannan gumaka da aka ambace su an ambace su ne domin a rusa su ba su cancanta a bauta musu ba wai kuma a ce ya faɗo wata kalma ta yaba musu har da yi sujuda ƙurashawa suka yi suka ce a shi ya yabe mu to ai Allah ya ce baya magana kan son zuciya wani son zuciya yau ci ka ɗauki wato haƙƙin bauta ka ba gunki gama garin mutum ba zai yi ba ballantana da Allah ke masa wai ballantana da Allah ta tsarkake shi ina fata kuna ganewa saboda haka suka ce ko da ba mu je ma ga ruwayar hadisi ba ai qur'ani ma ya kare ta wannan magana in Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa baya magana kan son zuciya in huwa illa wahyun yuha in ka ji ya furta magana wahayi ne aka yi mai wahayi wa ya sanar da shi allamahu shadidul quwa kalli maganar mai tsananin karfi shi ya sanar da shi yo mai tsananin karfin ne zai bari dan ya samu karfin cusa masa magana ƙarya a cikin sakon qur'ani a zagayar ma'qul suka ce aya ta biyu kenan aya ta uku da ke ƙara tabbatar da wato ƙaryatar wannan magana Allah ya faɗa a cikin suratul Isra aya ta 74 walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilayhim shay'an qalila ba dun mun tabbatar da kai ba ya rasulullah da ka karkata zuwa ga nan kenan tabbatar da shi da Allah yayi shi zai hana a ce ya karkata zuwa ga faɗin wata kalmar da za faranta maka rai wanda kuma Allah ba son wannan kalma din da waɗannan ayoyi manya guda uku al shauka Shawkani cikin Fathul Qadir ke cewa ma'abota zurfin ilimi a Kur'ani mai girma sun ɗauki ayoyin nan guda uku cikin ayoyi masu yawan gaske wajen rusa waccan kazamar kissa wadda bata inganta ba sai ci gaba da cewa فنفى المقاربة fadlan an عن ya ce a wannan aya Allah ya kore a ce annabi ya karkata zuwa gare su ballan fana kuma karkata din duk dai kore wancan kissa cewa manzon Allah ya faɗi wancan magana sannan sai al-Imam al-Bazzar yake cewa hadha hadithun la na'lamuhu yurwa 'an an-nabi sallallahu alaihi wa sallama illa bi isnadin an gane ko a ghair muttasil wannan hadisi ne da ake rota daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin ƙarya babu ittisali abin da ke akwai wannan kisa malam sai ta yadu aka dinga yadawa in ka ji ana cewa qissatul gharaniq to ita ce wannan al gharaniq wai ai manzon Allah ya furta wannan magana har aka samu wani ja'iri shaidani wanda yake ridda ya zama kafiri wai shi Salman Rushdie ko kun san akan wannan ya rubuta littafin sa Waya an samu aya ma ta shedan a cikin qur'ani sai rubuta da satanic me verses al-ayat ash Shi shine kuma shedan din ko shaytan domin Allah ya riga ya ba manzon Allah isma baya furta wata magana illa wahayi Allah ya kwantar da hankalinsa ne rabu da shi kawai ya rasu wannan hayane shaɗan ce yakan yi iya iyawa ya jefa amma Allah kan kare abin shi iya kama nan magana kenan ina fata a gane mai kisa ta kisa amma wannan kisa ko kun san ta yaɗu kwarai da gaske a tsakanin makiya musulunci da orientalist musamman abin da shiru shiri al ya faɗa to dukkan malaman musulunci sun yi rubuce rubuce a shekul albani Allah ji kanshi yana da littafi musamman akan wannan hadisin sunansa qissatul gharaniq ko ba haka ba على نسب المجانيق لنصف قصة الغرانيق سنو لتابين كينا نسب المجانيق برو مكفى مجو جوا لنصف سوى دروس كسر الغرانيق الامام يحيى المعلمي انا دلتابي دلائل التحقيق ان قصة الغرانيق قصة بلهاء متزندقة كفرية قصة تقرية زنديكي bata yi kama da magana annabci ba kawai dai shaidan ne ya jefa musu a kunnen su suka ji abin da suka ji Allah kuma ya gaya ma annabi sa kwantar da hankalinka shaidan haka yake yi amma kuma inna kai kana da'ifa makircin sa mai rauni ne al-imam al sai ce hadhihi al-qissatu غير ثابتة من جهة النقل wannan kissa ta algharaniq kwata-kwata ba ta inganta ba an gane ko ya ci gaba da bayani ya ce waɗanda suka ruwaito wannan kissa dukkaninsu mat'unun fihim sokakku ne an soke su a gun malamai abota ilimi ya kuma ce wa ƙala imamul a'imma ibn khuzaima limamin limamai malamin malamai ibn khuzaima sai yake cewa inna hadhihi alqissata min wad'i zanadiqa wannan kissar da ke cewa wai manzon Allah ya ƙara ya ce kaza kaza kaza kissa ce da kai suka cusa a tsammanin su za su taba musulunci ko su taba qur'ani ko su taba wato sihancin ingancin manzancin annabi Muhammad wanda kamar da muka sha faɗa mai ƙoƙarin yima wato samaniya kaki ɓata fuskarsa kawai zai yi وقال وقال القاضي عياض في الشفاء القاضي عياض اسكن الشفاء ينا تيوى إن الأمة أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه اذا dukkanin al'ummar musulmi sun riga sun haɗu a kan cewa manzon Allah fa yana da kariya ta ubangiji daga furta wani abin da ya saba musafan ubangiji wanda Allah ke bashi kariya yake da mala'ika jibril ke taimaka masa dan bai isa ya samu damar cusa wata magana a harshen harshensa mai tsarki ba sai dai yan uwansa mushrikan baka ya ce to gafa abin da ya ce ko ba haka ba sannan aka yi dace karshen sura din akwai sujuda sai suka ce shikenan mu mu mun ba da kai wannan ka ji maganar al-imam al-qadi iyab yace manzo Allah ba zai faɗo ta magana saɓanin abin da Allah ke nufi ba la qasdan ko da nufi ba zai yi ba wala amdan ko da gangar wala sahawan ko da kuskure wala ghalqan ko da rafkanuwa ba yiwa qala ibn kathir al sai ke kathir sai yake cewa قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا وما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا سيما يتي ابن كثير ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح نجي ابن كثير yace da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ambaci wannan kissa kaza kaza kaza kaza kaza yace amma dukkanin hanyoyin gaba ɗaya masu rauni ne babu hanya da mai inganci to ba ma mai rauni bane mawdu'ai ne gaba daya hadisan ƙarya ne ba su inganta ba Allah sa kun fahimci me ake so a faɗa dangane da wannan kissa din saboda haka wannan a takaice shine abin da ya faru kuma wannan ne na gaya muku wancan mutumin da ya ridda mutumin indiya salman rushdi ya ɗauko a kansa ya rubuta littafinsa satanic verses kuma a kansa ya samu kyaututtuka gun kafirai saboda dama abin da suke bukata kenan saboda irin wannan mutum ya mai da hankali a cikin tafsiri ya yi kokari ya fayyace wa al'umma ga abin da ma'abota ilimi suka faɗa dangane da wannan kissa wadda take kissa ce ta ƙarya ga abin da ake nufi to mu koma bayan mun ji tarihin sai mu koma zuwa ga ainihin eh, fassara ko wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin Allah ya ce bamu aiko ba gabaninka ya manzon Allah wani manzo ko wani annabi anan an ambaci masu matsayi guda biyu rasulin wala nabi rasul daga risala aka ɗauko sunan rasul nabi daga nubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara dukkanin waɗannan darajoji guda biyu annabi ne kuma menene manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wace aya ne aka bashi annabci an bashi annabci da iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa haka ne khalaqal insana min ala da wannan aka annabtar da shi suka ce nubbi'a muhammadun sallallahu alaihi wasallama biqra an bashi annabci da iqra amma an bashi manzanci da mai. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك مي فطهر da wannan aka bashi manzanci saboda ka shi manzo ne annabi domin kowane manzo annabi ne ba haka bane amma ba kowane annabi yake manzo ba saboda ofishin manzanci babban ofishi ne karkashin akwai annabci kamar mutum ne ka ce ainihin ɗan shekara ashirin to kaga ai kuma ɗan shekara goma ne ai domin cikin ashirin za ka iya ciro me in kana da babban ofis to kuma dole ne akwai karamin ofis a ciki misali fa to a nan mun fahimci kenan da bambanci tsakanin manzo da annabi al-imamu shaukani sai ce qila ar-rasul الذي أرسل إلى الخلق بإخبار جبريل إليه عيانا ومحاورته شفاعا yace manzo shine wanda aka aike shi zuwa ga halitta a dalilin aiken aiki shi manzo shine wanda wani manzon aka turo shi wanda manzon kuma shine wa mala'ika jibril dan mala'ika jibrilu Allah ya kara masa aminci shi ma manzo ne manzo ne na Allah zuwa ga manzannin Allah mutane zuwa ga mutane dan ya yace innahu qawlu rasulin karim ai qur'anin nan zance ne da wannan manzo mai mutunci yake kawowa wannan rasulin karim ana nufin mala'ika jibril shi kuma jibril mufa'in samma amin ana masa da'a a can sama kuma amintacce ne shugaban mala'iku ne Allah ya ƙara masa aminci tayyib to manzo shine wanda Allah ke aiko masa mala'ika jibril ko da ya ganshi kuru-kuru ko kawai dinga masa muhawara tunda manzon Allah ya ga mala'ika jibril sallallahu alaihi wasallama biyu kamar da ke cikin hadisin ainihin masruq ibn al-ajda yace ya ganshi sauka ta biyu yana da fuka-fukai shida, ya toshe gaba ɗaya sasannin duniya gaba ɗaya to wannan shine manzo kenan an gane ko suka sake cewa manzo shine man bu'itha bi shar'in wa umira bi tablighihi manzo dai har yau shine wanda aka wato aka aike shi da shari'a kuma aka umarce shi da yayar da shari'a din amma annabi fa yace annabi man umira an yad'u ila shari'ati man qablahu wa lam yunzal alayhi kitabun aina annabi kuma shine wanda aka umarce shi ya kira ya kira mutane zuwa ga shari'ar wani manzon da ya gabace shi shi ba a sauka masa da littafi saboda ka kuskure ake yi a baya sai ka ji mutane suna cewa eh manzo wanda aka bashi wahayi aka ce gaya mutane amma annabi an bashi wahayi ba ce gaya ma kowa ba ah yo kai mumini ma mai sallah an ce ka gaya ma wani ballantana wanda Allah ya masa wahayi sai dai ka ce annabi shine wanda aka yi masa wahayi ya kira mutane zuwa ga shari'ar manzan da ya zo gabaninsa amma bai zo da sabuwar shari'a ba kun gane ko ba kuma ba shi sabon littafi ba amma manzo yakan taho da me littafi sabo to da Allah tashi kulle wannan ofisoshi mai fara kullewa sai kulle kofar annabci da ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasula wa khataman nabiyyin shi makin annabawa ne to kenan da an kulle annabci karamin office babban office ba ya kullu idan mutum ce da ke wallahi ko naira goma ba ne da ita to ɓata lokaci ne kace to naira ashirin fa kai da aka ce ba goma sannan ka ce ashirin kuma in ko kuma aka ce babu annabci ka ba maganar manzanci ko ba gane ba ne domin da Allah ta'ala ya ce wa khatamul mursalin inda ya ce cikamakin manzanni ne da wani ya zace to ai shi annabi ne yanzu in ka taba ce to ai qur'ani bai ce annabci aka kulle ba manzanci aka kulle to sai aka kulle ainin annabci din to in ku karamin office an kulle shi babban fa min babil awla wa an yakuna mughlaqa aina saboda kenan wanda ya da'awar annabci ka san matsayin sa kenan fahim Allah ta'ala yake cewa وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فاتشي ɗin ya yi buri ya jefa abin da zai jefa cikin burace-buracensa ko dai burin shi wannan ainihin annabi ɗin eh burin wannan annabin ina ma jama'a ta musulunta to sai ci amfanin wannan gogoriyo na bukata ɗin sai jefo sharri ko kuma shi ainihin shaɗan ne amma magana al-aqrab wato umniya shi wannan manzo sai ya jefa abu wanda yake ba shi kenan ba sai waɗanda ake gaya musu ji kishiyar abin da annabin ke nufi to wannan shine abin da ya faru amma fa yansakhu Allah ma yulqi shaytan thumma yuhkimu Allah ayatihi yansakhu Allah sai Allah ya shafe ya kawar da abin da shi shaytanin yake jefawa na sharri da ƙarya thumma yuhkimu Allahu ayati kana gani bokaye ai ai shedan ne ke jefa musu abubuwa kwarai sai mutum shedan ko ka san akwai mutumin da zai je ya kira gunki ya ji gunkin na masa magana shedan ne wallahi shedan ne akwai cikin matsafa da suna da yarjejeniya da shedan sai in za ka yi mana kaza da kaza da kaza za mu biya maka bukatarka sukan sa wasu su yi yanke-yanke sukan sa wasu su je su kwana akan kabari tsirara wallahi sukan sa wasu wasu abun ba su da kyau in ka ji su shaɗan zai iya shigowa jikin gunki jikin bishiya ka ji cewa an amsa maka shaitan ko ya maka wahayi ka ji karkatattu ɗaya na cewa ainihin jiya mun wahayi na samu kaza misali to saboda haka sai Allah ya goge abin da shaitan yake jefawa to in ya goge fa me zai faru thumma yuhkimu Allah ayatihi sannan kuma Allah ya kyautata ya alkinta ya tabbatar da ayoyinsa kamar yadda ya saukar da wannan aya ta hamsin da biyu ya goge wancan jafa'i da alkaba'i na shaiɗan da ya jefa a kunnen shawa Allah ya wanke annabinsa kuma alhamdulillah ainihin ma'abota ilimi suka yi rubuce-rubuce don karyata wannan kissa kissa tulgara ne wallahu alimun hakim Allah masani ne hakimun kuma gwani ne aya ta gaba ta ce mai ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد الله تعالى ينا هكني ne ya الشيطان يكاو da آيو ينسى دومين ya mayar da abin da shaidan ke jefowa fitina a zukatan waɗanda suke da rashin lafiya aina wal qasiyati qulubuhum da waɗanda suke da sun zukata amma sai Allah ya kange muminai daga ma sauran wannan kissa ta ƙarya da ire-irenta amma waɗanda suke da marab rashin lafiya ta karkata zuwa ga shirka zuwa ga barna da waɗanda suke da busan zukata to sai abinda shaitan din ya jefo yi tasiri a zukatansu kuma ka sani wa inna adh lafi shiqaqin ba'id lalle a dhalimin suna cikin wato shiqaq saɓani sabani wanda yayi nesa kwarai da gaske gabarin shari'a mu je gaba وليعلم, وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم ila akhir aya wal ya'lam alladhina utul ilm dan waɗanda aka ba su ilimi su san cewa wannan abin da Allah yayi na kawar da sharrin shedan da tabbatar da gaskiyarsa dan su ƙara sanin cewa haka ɗin gaskiya ne da'ir daga ubangijinka fa yu'minu bihi sai su ƙara imani da shi ƙur'ani ko da shi manzon ko da shi musuluncin shin wa'id fa tukhbita lahu qulubuhum sai ka iske zukatansu sun samu ikhbati ai ar-ruju'ul kamil ila Allah rabbil alamin wa inna Allah hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim tabbas dahir hakika ko shakka babu Allah shi ke shiryar da waɗanda suka yi imani Allah ka sanya mu cikin su zuwa ga hanya mai kakkiya dodar wadda babu sofa ne akan ta dangane da kasancewa akan hanya madaidaiciya aya ta gaba ta ce me ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم waɗanda suka kafirce ba za su gushe fi miryatin yani fi shakkin cikin kuskundo cikin ja'inja cikin shakka dangane da gaskiyar wannan littafin tare da Allah ta'ala ya riga ya saukar da bayani ya wanke wancan kazantar na iblis to amma da yake kafirai suna da dauda to Allah ya ce ba za su gushi ba fi mirya suna cikin wannan hali na fagamniya da shakka da ja'inja hatta kalmar hatta na fa'idantar da gaya kuma in ta ci karo da suna takan masa kasra hatta amanan da fi'ili ne ta tadda fi'ili so takan fi'ili mudari ya fata hatta ta'tiyahu sa'a har lokacin da kiyama za ta zo musu baghtatan katsahan ba su yi aune ba aw yatihum azabu yawmin aqim ko kuma azabar wata rana mai matukar ciwo wata rana mai annoba aqim wata rana wadda take bakarariya sai aka sifata ranar da rashin albarka in aka waye gari mahaifa ta zamanto aqimiya ba haihuwa ma'ana rana ce mai masifa ga waɗanda ainihin za ta kasance masifa a kansu Allah ya kiyashe mu rana ce da Allah ce alal kafirina ghairu yasir ga kafirai kan ba mai sauki bace aya ta gaba ta ce me الملك يومئذ لله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الملك يومئذ لله الملك ملكي نجسكية حقيقة ملكي وندي كداهر نه يومئذ أو النرانر تو لله ملك الله نه أه to wannan yana nufin a duniya mulki ba na Allah bane kenan ya jama'a eh babu abu babu wani abun da yake ba na Allah ba amma a rana ta kiyama hakikanin mulki zai ƙara bayyana Allah ne kadai ke da shi amma a duniya Allah shi ke da mulki haka ma a lahira sai dai ya ga dama ya ba wani ya ba wani ba haka bane amma a wannan rana wa zai ce shine sarkin gari kaza ko gona wuri kaza ko shugaban kasa wani kaza ko kaza kaza domin Allah ma zai ce limanil mulkul yau wake da mulki kuma yau Allahu akbar yayi tambaya ya kuma ba kamshi amsa ce lillahi alwahid alqahar mulki na Allah ne makadaici mai buwaya mai rinjaye saboda haka wannan rana da Allah ya ce azabu yawmin aqim to almulku yawma idhin lillah sarauta da mulki na Allah ne shi kadai yahkumu bainahum Allah shi ke hukunci tsakanin bayi fallazina amanu wa amilu salihati fi jannatin na'im waɗannan da suka yi imani suka aikata ayyuka na gari suna gidaddajin aljanna waɗanda suke masu ni'ima waffaqani wa iyyakum ila aya ta gaba ta ce والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين وأننا سكا كافر شيء suka kuma ƙaryata ayoyinmu to waɗannan suna da azaba irin ta wulakantarwa azaba mai wulakantarwa azaba mai kaskantarwa Allah ka tsare mu ka kare mu yan uwa musulmi anan za mu tsaya yau saboda tuli tarin tambayoyin da muke da su muna so mu ci karfin sosai a in ya so gobe da yadda Allah kamar da aka saba za mu dora muna son mu sami lokaci mu amsa tambayoyi shi yasa ma kai nawa babu ita yau mu dai ci karfin tambayoyin tunda duka duka tafsirin kun sara kusan kwana bakwai ko shida a naɗe a abin nan a wannan shekara da fata Allah ta'ala ya amfana da abin da muka ji barakallahu li wa lakum fil qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ولا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا wannan ce don Allah malam yake cewa don Allah malam a madadin yan uwa ɗalibai na ND2 account department Kaduna Polytechnic muna roƙon addu'a daga malam da yan uwa musulmai don gani da wata jarabawa da muka yi wanda a sakamakon da wanda ba mu ji daɗin wannan sakamakon jarabawa ba saboda haka don Allah malam muna fata malam zai taimaka mana da addu'a Fanna roƙon Allah ya cikin rahamarsa da sa albarkacin sunayensa tsarkaka da sifofinsa tsarkaka kyawawa ya yaye muku damuwar da kuka samu kai a ciki da fata abin da ba ku ji daɗinsa ba ya zamanto eh har ga Allah rashin jin daɗin ya dace da abin da Allah ta'ala yake so kuma ina fata Allah ya muku musanyi na alkhairi kan abin da aka haɗu da shi kuma ya taimake ku cikin wannan karatun ya sa wannan karatun ya zama hanya ce ta shiga aljanna ya ba ku damar yi wa addini aiki da wannan ilimi da ake nema ina don allah malam ya ce yana so a bashi shawara gani da wata ɗabi'a da take damunsa wannan ɗabi'a kuwa ita ce yana yawan samun fushi a cikin zuciyarsa da damuwa da jin haushin mutane don haka kawai sai ya dinga ganin yana jin haushin mutane eto eh ko shaka babu haka na faruwa mutum ya ringa jin ya samu kansa cikin wato ana samun kunci ne a zuci mutum sai dinga samun kuntata a cikin kirjin shi baya iya jure ma kowa to wannan in ya faru shi yakan yakan feso sharri aina yakan yi numfashi mai guba a cikin kirjin bawa ai kwarai to amma ana ganin yawanci abin da kan janyo wannan wani lokaci zaka iske mutum ka danyi saka sakace da al'azkar zikiri ko ba haka ba da misali na filfili domin shi mumini kullun cikin jarabawa yake in kaga kafiri haka bai same shi dama ai kafiri ne kazanta ne ai kai ne yake hari kai yake farauta kai yake so ta kowace fuska ya bata maka kafiri ma na shi ne to idan haka ya faru kai ka yawaita faɗin wannan addu'a a'udhu billahi min shaitanir rajim wa ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah idan ka sami an-nazgh ka yawaita faɗin a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ka dinga faɗin wannan addu'a sannan ka yawaita faɗin ainihin Allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi Allahumma alhimni rushdi wa sharrin nafsi ya Allah ka cusa min ta, sharrin zuciyata Allah ka raba ni da wannan abu din a wannan ne kuma in ka ji yawan fishi to yi ƙoƙari ka zauna Ƙwarai kuwa in ka ji fishi yana da kyau ka yi alwala saboda fishi yadda ka san garwa shine na wuta ita wuta ba abin da ke kashe ta sai sai ruwa kuma karka yadda ka furta wata magana a cikin halin fishi din saboda daga wannan furtawa shi shedan zai iya sharrin da ke akwai wannan dai da sauran hanyoyin da suka kamata a insha Allah a kiyaye sannan kuma ka tsara yanayin cin fata za a kiyaye wannan kuma na fata Allah ya tsare mu da sharri na iblis wannan ta ce don Allah malam ita ce take da yaro ɗanta kenan amma duk umarnin da ta bashi na kirki baya bi sai wanda abokanansa suka bashi to malam don Allah ita a yanzu haka tana nan tare da yara nata tana su malam a ja hankalinsa domin su ji gaba da to ina roƙon Allah cikin rahamarsa da iyawarsa da hikimarsa da gwanintarsa ya yaye ma waɗannan yara irin wannan hali na rashin ji domin abin dole Allah shi ke da kayan shi kuma gaskiya kin cancanci yabo tunda har kina kokari ki dinga kawo yaya majalisin da ake saran alkhairi saboda babu majalisin da yawace inda ake karanta qur'ani ake kokarin fassara mai Allah ta'ala yake nufi saboda neman dace da kan na fata waɗannan yaya kun ji abin da mahaifiya ta aiko kuma na tabbata ko kun san ko su waye ku ba sai an ce wanda wani bane don Allah muna kira gare mu gaba daya ku tsoraci Allah uwa ba a bar wasa ba ce uwa ba a bar wasa ba ce a girmama uwa na ce uwa har da mahaifi amma kai ka san uwa sai da aka bata haƙƙi ɗaiɗai har sau nawa uku wani mutum ya ce ya manzan Allah wa zan yi wada'a ya ce babarka saiwa ya ce babarka dai saiwa babarka a karo na hudu mahaifinka ka wanda ya bata mahaifiyarsa rai ko iyayensa ya kwana da sani in bai je ya nemi afuwa sun yafe mai ba akwai yiwuwar in ba ya sa'a ba ya gamu da ɗayan abu uku ko ya gamu da mutuwar zuci mutuwar zuci kuma za ta sa kwata-kwata ya mamanci Allah a uzubillah to ƙarshen halaka kuma kenan ko ya gamu da ainihin gafala gabarin ibadu da za su amfani shi in ba ya sa ba kuma yana iya mummunan karshe don shaidan zai kai masa hari ya zama aboki gare shi to dole mutum ya tsoraci Allah ya kiyaye har ma ta kai cikin magabata akwai mutumin da in ya roki Allah ya ga abu kamar da cije masa sai je ga uwarsa ya ce ma da Allah ki tashi ke sallah ki roƙa min Allah da ta roƙa masa malam sai ga biyan bukata sau ba karamar halaka bace a ce yaro iyayensa na raye har yana bata musu rai muna fata daga wannan za a samu gyara sannan ke kuma uwa ki ci gaba da ci gaba da masu addu'a banda yawan fishi ko misali zagi saboda akan samu iyayen da su suke janyo ma kuma kansu masifa kai dai yaron nan ba za ka yi albarka ba kai dai Allah tsine maka to kaga wannan magana ba ta da daɗi domin idan ka ce ba za ka yi albarka ba me kike cewa kenan ko me kake cewa kenan duk yanda ƴaƴa suka kasance da kiriniya kar ka taɓa roƙa musu bakar addu'a ce ne Allah ka gyara su Allah ka shirya da su ballantana uwa an santa da taushin zuciya na sha labarin wata kisa ce na karanta wai wani yaro ne saboda tsabar shi'umancinsa talauci ya kama shi kisa ce kawai saboda haka sai sa uwarsa a kasuwa wal iyadu billah wai talauci ya kai masa talauci sai za ta kasuwa yace mamu zo ki raka wuri kaza danta ne sai ta raka shi suna tafiya suna tafiya suka je kungurmin jeji sai ce to da Allah mama ina zuwa nan ta tsaya ta ɗauka wani abin arziki ne zai yi kawai sai dai cikin ƙungurmin jejin ya tadda masu dillancin mutane ya ce ku bani kuɗi na ga ta can ku je ku samu ta igiya ku tafi kawai sai tafi mata da waɗannan dalalan suka zo sai ta ce ah ina wani yake shi wani wani ta ce ah ɗana mana sai suka ce ah ɗanki ne shi kwarai mene ne to ya sai da mana ke ne ta ce ya me ya sai da mana ke sani na haife shi sai suka ce baba tun da dai haka ne lalatacce ne za mu yi addu'a Allah ya tsine mai sai ta ce a wallahi ba zan iya ba ba zan jure tsine mai ba duk da wannan abin da ya min ku taimake ni addu'a Allah ya gyara min abina uwa kenan zatul qalbir rahim in namiji ne sai ce ku tsitsine masa eh, kwanar da gaske amma uwa tana da tausayi tana da jin kai so wallahi mutum ya mai da hankali iyaye ya kafa kafa da su har Allah ta'ala ya hukunta abin da zai hukunta saboda kuma muna fata Allah ya gyara halayenmu mace ce take hala a cikin watan Ramadan sai aka sha ruwa shin sai ta ciyar ne ko kuma ramawa za ta idan mace tana haila a cikin wannan wata mai albarka za ta sha azumi kuma ƙarshe ba ciyarwa za ta yi ba ramawa za ta yi tun haila ka ce aina wannan tambayar a karanta ya ce shi dai in dai Allah ya sa an samu budurwa mai hankali da ɗabi'a ta addinin musulunci mutum zai iya ba wa babansa zakka ko kuma mamansa zakka to dangane da mai tambayar farko da shi muhammad ya kasa karisa karatun nake so na ce babu laifi mutum ya rubuto bayani ko tambaya ko neman ƙarin haske amma mai ma'ana ka kuma ringa kiyaye yanayi ya 'yan uwanka za su karbi irin wannan sakon akwai girmama feelings na mutane shi'ur kowace magana akwai inda ya kamata a zuba ta da muhallinta da yanayinta misali kwamitin da aka ce maika suke da shi ina jin irin wannan magana sai kai gare su ina fata an gane amma kar ku ɗauka ko ɗan wa wani laifi ne ko haramun yi kawai abin da ya dace ga abin da ya kamata yi in aka samu mai kaza kaza kaza kaza ka je ka samu wannan kwamitin da ake so ka ce to ni ga abin da nake tunani ta yiwu ire-iren waɗannan bayan allah suna nan Shi kenan sai a haɗa ka da su a ƙulla wato ainihin alkhairi da abin nan sunna amma yawanci nan abin da muke so mu fafutukari tambayoyi muke so mu amsa gwargwadon iyawa tambayar da akwai amsa sai ce ga amsa wanda ta fi karfin mu ce babu amsa sai mu je mu tambayi na gaba mu samu amsa ina ganin haka shefi ya dace wasu ina fata da Allah a ringa kiyaye mai ake so a rubuta a kuma kimanta zancen da za a yi Allah ya mana muwafaka gaba ɗaya dangane da abin da ka ce me mutum zai iya ba mahaifinsa zakka ba a ba mahaifi zakka dalili mahaifi dama yana da haƙi akan dukiyarka sauraka magana ana ba da zakka ne ga wanda yake kawai yana bukatar tallafi da agaji sai idan mahaifin ya zamanto cikin al'amili na ala zakat in yana cikin masu kai kawo wajen karɓo zakka daga unguwa kaza zuwa unguwa kaza ta wannan mahangar zai ci zakka amma ba wai a matsayinsa na mahaifi domin yana da haƙi dama ka kula da shi ka ciyar da shi musamman in zo ba shi da hali kalli marasa shi sai fi kamata ka ba su to kaddara yi ma mahaifin ba yayi kaddara ya ba shi yayi wasu na ganin kwata-kwata bai yi ba saboda ba shi da haƙƙi wato saboda dama yana da provision na a ciyar da shi a tufatar da shi a shayar da shi kuma ra'ayi na biyu na ganin eh yayi amma tare da yayi laifi ya kauce matsala to me amfanin kai abin da zaka tashi da laifi kuma Allah ya samu dace ina so malam ya yi min karin bayani akan yadda ya kamata mutum ya yi hulɗa ko kuma ya yi mu'amala da ɗan bid'a misali ɗan shi'a shi mutum zai iya yi masa sallama ko kuma ya halarci wasu abubuwa nasa kamar jana'iza da shauransu to ka'idar mu'amala da wanda ya kauce wa asalin karantarwar manzon Allah wannan mu'amala ana gina ta ne kan menene ya firin jaye dangane da shi akwai abin da suke cewa al'ibratu bima ya ghalibu alalmar ana la'akari da menene ya firin jaye game da mutum idan bid'arsa ta yi kwari ta kai ga jallin da har ya kai ga wato la'antar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuma bayyana wa ƙarara to wannan ba ka da komai tsakaninka da shi ba magana ka yi mai sallama ba magana ka je janazarsa in ya mutu saboda wanda ya zagi sabai a aƙidan mu ba zai kasance musulmi ba saboda ya karyata Allah saboda Allah ya ce radiyallahu anhum na yadda da su sai ka ce a mutanen banza ne abinda kake cewa Allah baka san su ba nafi ka sanin su abinda kake faɗa kenan impliedly to amma ta yiwu shi ma an masa mummunan karatu ne jahili ne bai sani ba in har ya shirya ya karbi gaskiya sai ka baje masa gaskiyar ka ce wani kaji kaji kaji la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra tayi wallahi kaga ya zo ya gane ya ma fi ka riko da gaskiyar an sha samu saboda ka ai kafa kafa kowace magana mutane ka saukar da su a matsayin su wani lokaci yin zafi ka ce za ka yi makowa kudin gorowa ne kafiri ne ba daidai ba ne yi kokari ka ba mutum uzuri saboda addinin na Allah ne gaskiyar nan kuma tayo shi gwargwadon neman gaskiyar ne aka je aka halakar da shi aka rudar da shi har sai lokacin da duk wata hanyar da za ka yi masa uzuri ta gagara to shi kenan sai ka zara takobin adawa da shi ina fata an gane ko yawwa idan ko wanda ya riga ya bayyana a fili shi na ma faɗa yake da gaskiyar ba ma ya sauranta, ba ma ya so ya ji to ai sallah ba a bar banza bace da har za ka yi mai ko ka abin din sa idan ko irin yan misali shi'an nan ne waɗanda ake kira zaidiya su zaidiya waɗanda sun yadda da wato adalci da shugabanci na gana abubakarin da umar da usman illa allah kara musu yadda illa ya suna cewa amma al'aula wal afdal huwa ali cikin manyan malaman hadisi akwai wasu wannan amma akan ɗauke su a cikin sauran malaman sunna ba sai na gaya muku ba dan kada wani ya samu ba zuciya shi an gane ko ina so ku sani hatta cikin yan shi'a waɗanda ainihin an samu waɗanda suke faɗin gaskiya kuma cikin malaman sunna akwai wanda suka rawato hadisan su misali ibn ibn taghlib kamar da al-imam az-zahabi yake cewa yace shi'iyyun jald lakinnahu saduq falana sirku wa alaihi kadhibuhu yace dan shi'a ne mugu mai mugur aqida amma yakan kamanta gaskiya a ruwayar hadisi saboda haka zamu karbi hadisin tsiyarsa kuma ta kare akan shi shikenan kaga wala yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wannan ita ce kaidar ahlus sunna wajen mu'amala da kowane irin mutum abin da ya rinjaya na tsiyarsa da sharrinsa da gorgodan karkatarsa zuwa ga shi'a da bid'a kowace ce gwargwadon kuma girman a din gwargwadon yadda za mu baje shi a tebur mu gawaye shi kare ce wallahi shi dai kawai yana da aure na son ahlul bait ne amma bai zai da wannan la'ana ba ko da ta kiya yake yi sai ka ɗauke shi a zahirinsa har lokacin da sai Allah tona maka asirinsa amma wanda ya zara takobinsa akan sabon annabi yana la'antar su ko zo da wata hanya yana la'antar gaba ɗaya abinda magawar suke kai to sai ka tafiyar da shi ake yadda magabata suka tafi da irin su ba maganar mu'amala mai kyau da su har sai sun koma sun gyara mu'amala tsakanin da waɗanda Allah ce ya yarda da su Allah ya samu dace malam da gaske ne waliyai sun fi annaba suna kafa hujja da cewa annabi kadaru ko kuma khidir wanda kisarsa ta zo a cikin suratul kahfi da annabi Musa to shi wannan na farkon waliyi ne shi kuma annabi Musa annabi ne kuma sannan an tura ainihin annabi ya je gurin waliyi neman wani ilimi daban to ai shi daɗin musulunci ba hauma hauma ba ne daɗin ta kenan musulunci ba hauma hauma ba ne ba kuma mabarki ba ne ba kuma ta zo mu ji ta ba ne duk sai ka ƙara kujuba kujubarka ana kallon ka a tafin sunna khalas musuluncin nan dai ba za a baka fahimtar da ba ba magabata ba ba za ka zo da wani ilimin da ba a karanta shi a baya ba kowa ya kai kowa saboda duk abin da za ka faɗa na kaza kamo can kamo nan kifi na ganin ka mai jar koma sai mu ce da kai wannan fahimtar da ka kawo haka annabi ya fahimta haka magabata suka fahimta domin Allah ce ya yarda da su kai ba mu san lokacin da Allah ya da kai ba tukun da har za mu yarda da wannan jawabin naka sai na hayana ce kawai da rudu kawai kowa zai iya dawar abin da yake so an gane amma inda gizo ke sakar in an zo keke da keke kawo hujja da dalili halas magana cewa ainihin khidir kaza kaza wali ne yau ai ai gaba ɗaya wali su ne annabawa manyan wali gaba ɗaya indan ta haka ne babu wani wali da ya kai manzan Allah amma ka lura akwai wali iri biyu akwai auliya shaytan akwai auliya rahman kamar yadda sayyidina ali ne wani ya zo ce da shi ya baban alhassan wani fa ya ce ana masa wahayi ya ce gaskiya ne suka ce a ah. ya ce kwarai kuwa ya ce alwahayu wahayan wahayun min rahman wa wahayun min shaitan wahayi iri biyu ne shaitan ne masa wahayi magana ta gare sai da aya wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa la ta'tumuhum innakum la mushrikun sai magana ta gare so idan mutum yi wannan hayaniya an daɗe ana wannan magana ɗin an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa ba wani abin da zai girgiza wanda yake kan sunnar annabi muhammad inda yana karatu ba zama ba in ka zauna baka karatu sai ka zama kamar tamola ban wancan ya buge ka can wancan ya buga ka ka ce wallahi ban gane ba ya ba za ka gane ba tunda ka zauna wancan ya maka zakin ba ke gaya ma karya saboda haka na magana karya ce cewa ainihin annabi ya fi wali ke faɗin wannan waliya ta annabi shaidanu ke wannan magana dan su burge mabiyansu amma duniyar karatu da duniyar ilimi da duniyar keke da keke da duniyar zube ban kwarya su sun san ba su isa ba a zo a fagen kawo in kawo su faɗi wannan magana din sai dai su a gefe su halakar da waɗanda suke abokan tafiyar su wallahu alam wannan yana cewa menene hukuncin yiwa wa wanda ba musulmi ba rukiyya. domin fitar masa da aljanu da farko ina so in gyara ba a cewa ruqiyya da yawa daga cikin ɗaliban ilimi suna cewa ruqiyya ruqiyya ba daidai bane ruqiyya ake cewa dan ma'anar ruqiyya na nufin hawa sama kamar yadda mai hamzi ya faɗa kaifa tarqa ruqiyyaka anbiya'u ya sama'an ma tawalata sama'u shine ma'anar ruqiyya amma ruqiyya shine malaman mu na soro ke cewa tawaida ma'ana tawaida wai ta ta'awiza magana cewa kuma to shikenan menene hukuncin yi ma wanda yake ba musulmi ba ruqya eh ta iya kasancewa abu ne mai kyau idan shi wanda yake ba musulmin nan ba ya yarda da cewa da Allah a min saboda na yarda addinin ku shine daidai ta magana ta tsare ya riga ya sallama idan ka irin matsibbantan nan ne kawai koma ya zo kowa ma ya zo saboda haka a yi masa saboda ya bada kuɗi to waɗannan hukuncin su hukuncin waɗanda suke sayar da ayoyin Allah ne yani bi darahima ma'duda wannan wannan baya halatta kuma to haka ba a wasa da littafin Allah za ka yi ma wanda yake ba musulmi ba da sharaɗin da na faɗa a farko baya ga wannan ba za a yi ba wallahu alam menene hukuncin wanda ya ga ana yin sallah ba a koya masa ba kuma shi yake yi wace irin sallar wadda annabi muhammad ya kawo ko wata sallah kuma daban idan kana nufin sallar nan ne misali sallah guda biyar ba a koya masa ba eto eh idan ba a koya masa ba amma kuma ya yayi kacibis yi dace da daidai yana da tawaya domin annabi sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadithin malik ibn al-hubayr cikin bukhari ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yanda kuka ga kuka ga kuka ga nake yi to ai ba zai yi kai yanda aka ga yake sai da ilimi alaysa kadhalik labudda min al-ilm wa ta'allum wa naql min afwah al-ulama ar-rabbaniyyin al-haqiqiyyin amma kai abu da ka baka sani ba dole ka fada cikin kuskure saboda akwai tawaya babba gare ka ka je makaranta ka koyi ya ake sallan nan ya ake al-qurtubi na cewa inna salata khatruha azimu wa babaha khussa biha ulumu wai sallah lamarin ta babba ne kofofin gane sallah da ilimi ake abin nan sa Allah samu dace akwai tambayoyi wayanda aka rubuto gaskiya wasu ko kusa ko nesa ba su da alaka da gurin saboda wasu sun rubuto akan siyasa kuma addini ake karantarwa wasu kuma sun rubuto wayan sun ji wasu maganganu ne a gurin wasu mutane suka zo kuma suke ta abin nan to irin wayannan dai suna da yawa duk wacce take ta saba wa abin nan insha Allah mutum ba zai ji an karanta ba sannan masu san Allah masu neman addu'a suna da yawa sosai da sosai a ƙarshe tana su malam ya taimaka da sauran yan uwa kan Allah ya musu to yan uwa kusan dai gashi an shigo goman ƙarshe muna fata za a yi ƙoƙari a yaƙi zuciya a yaƙi ido ai ta fafatukar neman rahama tunda shugabanmu annabi muhammad sallallahu idan goman ƙarshe ta zo kun sani da ko ya shuddul mi'izar hatta ma bacci yakan yi sauki tashi ake fafutukan neman lahira aina kuma yau muna 21 ga watan ramadan yana daga cikin dirar da ake tsammanin dare ne na lalatul qadr 21 in ka tafi bisa ra'ayin cewa ba misali ka ce jiya ka ce daren 21 ba misali kenan in ka tafi akan cewa 21 ne da daddare daren wannan wanda shine daidai wa aqrab ila sawab da kuma 23 da 25 da 27 to gashi nan dai sai a ta fafutuka a yi ƙoƙari kowa ya zage damtse wa fi zalika mota mutanafisun da fata Allah ya datar da mu kuma da Allah kar mu mance da ƴan uwanmu ko a ina suke musulmi marasa lafiya a irin wannan lokaci a sa cikin addu'a da roƙa ma kasar mu wato fatan alkhairi shugabanci na gari haɓakar tattalin arziki sharin da ake kulla musulmi a fannoni daban-daban a gidan soja a gidan 'yan sanda a gidan koma wane ne Allah ya shige mana gaba ya mana magani plan din da ake yi shugabanci yau ya fita daga hannun musulmin Najeriya kaza kaza irin abin da ya faru a ainihin misali Cameroon gashi nan tun da Ahijo ya mutu Paul Biya ya hau shi kenan da wani shiri da wai ake cewa sa wai Macedonia Initiative mulki ba zai koma hannun look mulki na Allah ne mu gyara tsakaninmu da Allah wallahi za mu sha mamaki amma idan ya zama tsakaninmu da Allah akwai baran-baran to fa sai Allah ya sallada ma kare ya wulakanta ka wallah to Allah ya kashe mu da haka muna fata dukkanin masu addu'o'i da neman biyan bukatu ya Allah ka fi kowa sanin bukatun na Allah ka biya mana bukatun mu sallu ala nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا اللهم وفقنا الى الخيرات كلها اللهم اعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا يا من هو على كل شيء قدير اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا من هو على كل شيء قدير وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين